Nah, my God. dambe fage kura da bar Allah. Ba da ran kyauta. masu kallon magadin mana an take shi kamar yadda kuke kallo a tsarin bello daga bangaren jamus wato tofik shagon yubola shine daga bangaren kudu kamar yadda kuke gani kada ku manta mai wannan rikodin shine musbahu kano gadan mana an take yanzu yanzu nan da shi wato garkuwa bai samu halatta zuwa wannan gidan dambe ba yau ba musamman ya sa ba ko yana nan ko ya bugar da yau ba amma yanzu gadan mana an take tsakanin tofik tofik da daga bangaren kudu a daga bangaren arewa gadan mana kamar yadda kuke gani alƙalin tofik da alƙalin bello wani ya kira ne ya ce an mai kyauta saboda ni yana ta fama jin daɗi ma sai ni ji daɗi dan nasarar rike shi ba kai zo alƙalin bello nan yana nema ya cike shi rike shi kuma yanda abu ana gali sani da kuma ta wato musbahu kano shi ke kawo wannan bidiyo kuma yanda kuke kallo ga dan wannan ana yi nan wai sanar da ya sa ne ya ba ni kyauta na alaza ajin musa na ga ba sai na dawo ranar ajo na nan wani ga abin mamaki sai na ga abu anan gani bai samu ya bige shi ba ga dan bannan dai wallahi alƙalin bello ya ta tafi na kwana kaduna nan nan ya naga aminu manci ya aminu shagali sai da kudi shirin shine kudu kuma ga aminu dan uwan barista ga barista dan mutanen shirin gani ga alhaji sirajo ga alhaji jamilu roja roja ga yusuf na kaiwa na garba na agama ta azu ga ruwan godiya ya gamna la ilaha ilallah muhammadu ga nan ciki ta karanci kaduna ce ba ga bala mai an gara a tare ga mai tsawon alheri ga adamu dan haja ga alhaji musa ori ta na kaduna na mai zama ta nan ma ka abana kyautar la ilaha illallah nan mata mai roƙo na garba da ake musa watan sallah ya kama na alabu hin shinkawa sadi na mai sanata ya hin shinkafa kai ko koyara a gwallaya la ilaha illallah dan kana yayyara a gwallaya yanzu na wada mana mai sanata rannan yana ta waka ya ban kuɗi sani ba da kusa sai nan wada mana ma da gali yanzu ban san ni zan roko ne ba na garba sa ake musa ko da aure yayi wata kalma sai audin lahi ya tuno da ni na garba dan kauye ne dan kauye bayi bakin ta sani galadima dan galadima da ya tashi ba ne kyauta mota si arbi ya kwammo a kan dambe na kallo na ina cikin kuma suna leke na na abubuwan turu sai na mai sanata a mai gwamna ya ce ya ba na ali ke keke kuma zai zo kai sani kai to Allah akabar kayo mu alhaji ta uku mai gida na auta ya ba shi kyautan maka ni kyau ya ba na sabon mashin ga yawa da haratan magina sami ya riba ka ba da shawara don abin da babu shi aka rowa ya riba la ilaha illallah dan uwan ruwanu ga yawa alhaji hashifa na mina ku ba da shawara hasani alhaji tanko ya ba na kyautan mota in bai gwada ta shi yan ba ita na abu mai turu

mamman Zani, zariya gidan na alisa ake kusa amma zazzagawan shehu za ni wucewa wata rana ga ya mu zazzagawan shehu na garba na ban kwana wata rana na alin za ni wucewa cewa na mu ashe mahagani la ilaha a ashe boka mai mahagani ashe boka shirme gani wata rana mu manta na lauyan nama na yi waka ta na samu dan kudi na kulle ina ta faman doro kai to Allah a ashe wancan ɗan iska ce sai ta kai na wurin boka na ala wace ce mu tana da malami dan garba ashe wance ɗan iska ce shegiya sai ta yi ma hanya ta kai ni wurin boka mai ma a gani wance ke yau da ran la ilaha illallah mamma na gara mana aga ga abin mamaki ko da manka ta yi wurin boka mai ma a gani sai ya ce man bismillah kawa goma sha biyar ka ji an ɗau hanyar kirki ko na gare mana yi e bismillah sai ya ce mai yi eh, kurhun lahu bayan kurhun lahu eh, yi salati goma goma ga annabi na alaba akin kusa sai yana tafa faman jin daɗi na gare mana nan mun ka yi fati a mun shafa sai ya ce in ta sai gobe ni han bai yi to mun yi sallama da ni da ma'adam shari'a ne malam ba shi addu'a a gyale ya shari'a kuma ya tutu sai na ɗauko dubu biyu don bashi a shewar Allah na ga shari na gaba na da Allah rabana Allahu Akbar ko ta ka dau halin ba hago na ba a gida boka ka dau halin nan samariya boka ka dau jahalin dogon auta la ilaha illallah ka da halin autan sa kilo yini boka ka dau halin irin na ya ahur farfura ka dau halin nan wato shagon da na ba awan sarki tsakani ba da gazawa shi ya sa wani ce zuwa da yan waka su guda ce kuma in sun yi ta ba ta minti goma sha biyar na hana sun yanke ta sai ka ji an sake yanke ta wani na yan rugun ta na ala in yi fatakon da ya mace a man alimusa ga ya mu ba da ba ga aiki ne ga yi masha musu na bai na alagawa katin wani na oga hali sai lura ga yi mazanta ayuba mai dalla dalla na garbar awa da ta yi kan zo alawa a gabar ga zagi ga zagi nan ga zagi waran ɗan gago ga zagi ga zaki na jojo da bai ga na yana ga zaki na ga zaki gwaran yayi da bai to ga ya ma'ala gudu mamman zani ga ya ma'ala gurgu na garba zakin musa ga yo kai ga ya ma'ala gurgu zani America ya samu kafa ta Afirka.